ya ce kimanin watanni uku da suka wuce ko hudu ya sayi karkashi ya ajiye kuma haka zo boro da ya ajiye kafin babban sallah kasuwar su zai tashi ya sayar shari'a ta yadda da haka eh shari'a ta yadda da to wannan yake فياتي عليكم alaikum لا يكون فيه شيء اعز من صدقه درهم حلال درهم حلال أو أخ يستأنس به أو سنة يؤمل بها رواه الطبراني عن حذيفة وأن حديث to ko da yake ma'anarsa da ma'anarsa yana da kyau sai dai sanadinsa bai inganta ba فتكون wannan kuma yace فتكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم يحدثونكم فيكذبون فيكذبونكم ويعملون فيسبون العمل لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم فأعطوهم الحق ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل عن ذلك فهو الشهيد رواه الطبراني فيما حديثه ليك ضعيف سند سبع إن kar makalla mai karkaci da zuwa wani ya saya ne don mai amfani da ya saya ne don ya saya eh. Eh, ya saya ne ya ajiye kafin kakar azan da kasuwa sai ya saya. Hmm. Ba ya shiri ba ku? Ko shari'a ba ta yadda ba ne? Shari'a ta yadda ko ba ta yadda ba? Eh? ba wanda ke sai abu da ya faru ko ana sai da ya eh ko akwai magana ne eh, eh to ai ana gani ne kaman ya zama intikari shine yake intikari shine boye abu da yake tsada a sayar duk dan kasuwa yana aje abu ne da yake tsada ya sayar ba haka bane kare shi ne haram amma don mutum ya sai abu ya ajiye lokacin kasuwa ta ce sayar waye zai ce dan me ba ku ta intikari ba a to sai ku ne eh <laughs> to iya saya da niyan iya tsada ya sauka mutane ya sayar fa eh? haka matsala eh, addini yana bukatar fahimtar me me kake me ake baka fahimta ba yadda zai haka kawai ka sarda da hukunci a lokacin da naje Nijar wani babban mai kudi dan kasuwa ne mai kudi kowa ya san shi Alhaji Amar yana taimaka ma addini kuɗi yake zuba a jihunsa za a je wa'azi mota ta lalace a hanya aka sai sai a ce wata mota. duk wanda suka so ko wajen sun ga karanci da ake kuma yadda ake taimaka ma addini ba minna ba girman kai ba ji ba isa amma kai da yake muka yi rigarka rigarka ta fi kasa zina yana da wuri inda yake tsakiyar kasuwa da kowa ya samu wannan ne kowa ya samu shaguna zai bude ya mai da wurin masallaci da wurin saukan ba duk wanda ya ga ce alis sunna shi kenan magana ta zai zai tambaye ne malaman da suke masa fatawa sun ba shi fatawa shi yadda yake lokacin kakar tattakai wannan sai saya a busar da su a ajiye lokacin da babu tattakai sai a fito da shi sai ya kalla kasuwa nawa ake sayarwa ana sayarwa kaza sai ya rage kamar rabi yace wai dan ahli sunna samu kai sai ya ce mishi wannan ma intikari saboda mai dan ya tsaya ajiye lokacin sayarwa ya saya yace yadda yake yi kenan lokacin da babu tattakai busasshiyar busasshiyar ake sayarwa in aka ce kwano naira hamsin sai shi ya sayar da kwano naira talatin kuma ya ci riba yanzu ya yi intikari ya yi haramu yi ma ya yi yin wa inna ma li kulli mri'in wannan kuma ba baya ba da dama 'yan kasuwa su sai abinci don su gallaza ma mutane wannan matsala daban wancan matsala mun gane ko ka gane eh. a yi sun gallaza ma mutane zafi amma gaskiya ta zo ba sai a fada ba eh. ba yadda za a duk ɗan kasuwa yana yi ne don ya shiri ba manoma in suka yi noma a lokacin da suka girbe kayan nomansu in ba a saya an ajiye ba sai su yi ne gobe za su yi noma kai za ka bar motar ta kyalli ko kuɗa ba ka son ta taba haukar ta kaje kai noma za ka yadda ba za ka iya ba da sai sa suka yi kiris a saya in a saya za ji a zuba cikin ruwa ne wanda za a sayar a sayar wanda zai ajiyo a ajiyo wanda abin da ake nufi za a ganda gallaza mutane ko ba za a ganda gallaza mutane ba ce قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد العسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة الله يكيه Allah ya raba mu da fitina yace lokacin da Talha da Zubairu da Nana Aisha suka je Basra ba'asa Aliyun ammar ibn yasir ibn yasir ke sayyidina aliyu ya aika ya aiki ammar dan yasir wa hasan ibn ali da hasan dan sayyidina ali ya ya yace ku tafi fa qadima alaina al-kufa sai suka je kufa fa sa'ida fa sa'ida al-minbar sai suka hau al-minbar fa kana al-hasan ibn ali fawqa al-minbar fi a'lahu wa qama ammar asfala min al-hasan فاجتمعنا إليه sai sai na ali ya hau mimbar yayi sama ammaru na kasa da shi hasan ibn ali ko ya hau mimbar yayi sama ammaru na kasa da shi فسمعت عمارا يقول من رواية سينج سيدنا عمار ينا فدر سوى إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي Ammar ɗan Yasir yana cikin wanda duk inda aka je aka dawo duk hayaniyar da shi a suka yi suka ce duk sahabbai sun yi riga sun kafirta sai dai kaɗan waɗannan kaɗan da suka ke bace amma ɗan ya sarraki salman al-farisi na ciki da mutum biyar ko bakwai cikinsu akwai amma ɗan to ga ammar dan yasir abin da ya faɗa game da nana aisha yace wallahi inna hala zawjatu nabiyyikum fi dunya yace tabbas nana aisha matan manzon Allah ne duniya da lahira akan haka nana aisha yar ne ce mu ko shakka babu ko shakka kuma kalma daya sha amma ta shi kalmomin malaman shi a duniya duk baki daya don sahabi ne ba haka bane su kansu sun amince da shi eh. Ammar ya Yasir Salman al-Farisi Miqdad bin al-Aswad da wani da wani da wani ne mutum duk ba su shige biyar ko bakwai ba suka ce su kadai banda ahlul bayt su kadai suka sauran habbai amma sauran duk sun yi ridda duk ɗan wuta ne to amma rukan yasir abin da ya faɗa kenan kuma shine manzon da sayyidina ali ya aika tare da hasan suka je kufa ga abin da ya fada kan minbari yace inna aisha lallai tabbas jahir babu ko shakka ba ko fanto nana aisha ta tafi zuwa basra da yazo zai tabbatar da hukuncinta bai wadatu da inna ba sai ce wa wallahi na rantse da Allah innaha lallai ita Aisha la zaujatu nabiyyikum fi dunya wal akhirah wallahi matan annabinku ne duniya da lahira amma me ya faru Allah ya jarrabe ku ne da wannan al'amari da ya faru dan al'amarin ku ya bayyana shin umurnin Allah za ku bi ko na na Aisha ya yi adalci ko ya adalci ba a lokacin shi ammar yana ganin su sai na aliyu su ce da gaskiya su eh, waqatil jamali suna na aisha da su wane ne su kuma al'amus ana ganin sun fi kusa da kuskure mun gane ku amma duk da shi bai sa ya zage ta ba sai da ya tabbatar mata da darajar da ta yace matan annabi ne duniya kuma matar sa ce a lahira akan haka na na Aisha yar aljanna to yanzu ne amfani shi a zuwa zage ta sai tana an tajja. Amfani ne zai musu da a ce shi ana da gaske suke yi da abinda suke da a ce da gaske suke yi duk abin da suka danganta sahabbai a cikin na Abubakar da Umar da na Aisha da na Hafsa duk barnan da suka danganta ai da ya barnan da kan maganar su ma da ya kusa barnan Abu Lahabi ba ya kusa da barnan Abu Jahalin ba me yasa ba sa yawon zagin wa'annan sai Abubakar da Umar da Usman da na Aisha da na Hafsa har cikin kano suna zagi kowa kuma yana ji da kunnensa amma ba wanda zai ce a a ma'ana amma yana nuna cewa duk waɗannan abubuwan da suka faru bai fitar da wani sahabi ɗaya a cikin musulunci ba yana ganin sojojin na Aisha su yi kuskure amma duk da shi ya tabbatar da musulma ce kuma yar aljanna kai kuma ka yadda da Ammar baka yadda da Aisha ba shi Ammar ya yadda da nana Aisha kuma ya girmama ta kuma ya tabbatar da uwarsa ce kai ma uwarka ce ko ka ko ka so sai da in kai ba mumini bane wa azwajuhu magana ta kare babu yace wani babu قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على منبر على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها فهي أنبتنا عائشة يا أنبتي كفية لتيزوا وقال سيتي إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ولكنها مما ابتليتم به مما ابتليتم قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار أبو موسى العشعري أبو مسعود سكتيور سيدنا عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة لو كشند سيدنا علي أيك يأيك عمار زوى كوفة yastanfiruhu yana neman taimako mutanen kufa aliyu na neman ku zo ku mara masa baya fitina ta kai inda ta kai Allah kiyaye faqala sai su abu musa na ash'ari da abu mas'ud suka ce ma ra'ayna ka ataita amran akraha indana min isra'ika fi hadha al-amr ya ammar tun da ka shiga zama musulmi ba mu taba ganin kai wani kuskure ko wani abin da bai dace ba sai wannan al'amari da kai ruwa kai saki a ciki kana goyon bayan sayyidina ali ne da menene fitina kai fitina ka kame bakin ka mana ka kame ba tun da ka musulunta ba mu taba ganin wani kuskure game da kai ba sai wannan al'amari da fitina ta saki kai ruwa kai saki منذ أسلمت قال عمار sai an ammar shi ma ya kada baki yace ma ra'aytu minkuma منذ aslamtuma amran akra indi min ifsa'ikuma an hadha al-amr yace kuma da kai Abu Musa al-Ash'ari da Abu Mas'ud tunda kuka musulunta ban taɓa ganin wani kuskure gare ku ba sai wannan al'amarin da ya faru kuka yi jinkiri kuka ki zuwa ku taimaka masa taimaki Sayyidina Ali yace na kasance Mas'ud wa Ammar tare da Ammar fa Abu Mas'ud sai Abu Mas'ud yace ma min ahad in tawshitu la qultu fihi ghayrak sai ya ce masa Abu Mas'ud yace ma Ammar duk sahabbanka duk abokan nan da iya faɗa musu wani abin da na ga dama zai iya faɗa wani abu game da su amma kai ban da kai وما رأيت منك شيئا منذ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم عندي من استسراء هذا الأمر يتي تند كزمو صحابا من صحاب من الله صلى الله عليه وسلم بل تبقى نوان أيدي قبل كي بسي ونن الأمر اللي يي هو كي سنة فتنة قال عمار يسيدنا أمار يتي يا أبا مسعود يا كي أبو مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إدفاعكما في هذا الأمر sai ce ya kai kuma ya kai Abu Musa da Abu Mas'ud kuma tun da kuka zama sahabban Allah sallallahu alaihi wasallama ban taba ganin wani kuskure game da ku ba sai wannan al'amarin da ya tashi kuka yi jinkiri ba ku zo kun taimaka ma idina Aliyu ba wa qala Abu Mas'ud sai Abu Mas'ud ne ce wa kana musiran Abu Mas'ud shi yana da hali yana da abin hannunsa yakan sai riguna ya ajiye kenan saboda alkhairi sai ya ce ya kula ya kai yaro hati hullataini ɗauko riguna guda biyu hulla riga cikakken riga da hula da riga da wando da kamar wurin bahaushe cikakken hula da jamfa da wando da riga ko ko kaftani da wando da hula sai ce ka ɗauko tufa ka kawo musu guda biyu fa'ida idahuma aba musa wal ukhra ammar sai ɗauki rigar ɗaya ba abu musa al-ash'ari ɗaya ba ammar wa qala yace ruha fihi ila juma'a. juma ku sa ku je masallaci ku sallar juma'a babu yace wani babu idza anzala Allah bi qaumin azaban in Allah ya saukar da azaba akan mutane Allah ya kare mu Allah ya kiyaye me yake ne me yake hukunci yaya za a yi yace in Allah ya saukar da azaba akan mutane to bai bai kawo jawabi iza ba sai kawo hadisin kai da kanka kai hukunci dangane da hadisin قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول يتياجي عبد الله بن عمر الله يدرك هنا فدرسوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أنزل الله بقوم عذابا in Allah ya saukar da azaba akan mutane asaba azabu man kana fihim thumma bu'isu ala a'malihim azaba in ta sauka masifa in ta sauka fitina in ta sauka duk wanda ke wajen sai ta shafe shi wanda zai mutu ya mutu wanda zai rayu ya rayu sai in an wayi gari ranar tashin alkiyama kowa sai a tada shi akan niyyarsa akan aikinsa shine sai a wawware ko a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrim باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين بعد فدر من الله صلى الله عليه وسلم دنجني دا حسن بن علي manzo Allah ce inna ibni haza lallai wannan danawa la sayyidun wallahi shugaba ne ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ألا زيد أو زيد يجارة وتفتنا ذات شجاع كان من يمن يمتاني ومن يمن يكون يوغدادي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة وجاء إلى إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى yace haddathana isra'ilu abu musa yace wa laqituhu bil kufa yace na hadu da isra'ilu abu musa ne a kufa wa jaa ila ibn subrama shi abu musa ya zo wurin ibn subrama fa qala yace ma ibn subrama adkhilni ala isa ka shigar da ni wurin isa isa dan musa dan muhammad dan aliyu dan abdullahi ibn abbas ibn akhi mansur wa kana amiran ala al-kufa izzaka shi ne sarki gwamna da a kufa sai wannan ya ce ka shigar da ni wajensa na je na masa gargadi na masa wa'azi fa'izahu baka ka annab na shubrama khafa alaihi sai yace sai ibnu shubrama ya ji tsoro sai ma wannan sarki gwamna wa'azi ba a san abin da zai faru ba falam yaf'al sai bai bashi izini ba قال حدثنا الحسن يتي حسن يا باب الأباري لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب يتي ألوك تندى Hassan ɗan Ali ya ɗauki bataliya mai dundunai misalin ɗari uku ko ɗari hudu. Kala Amru, kala Amru bin al'as sai Amru ɗan asi ya faɗa ma Mu'awiya, ara katibatan la tuwalli hatta tubira ukraha sai amru dan asai ce muawiya na ga bataliya ta gabato suna zuwa wannan bataliya ita doso zuwa ba ta koma baya sai wanda ta nufa ya koma baya ma'ana sai ta kori abokin fadar ta kenan Kala muawiya sai muawiya ce malli zararil muslimina to wane ne zai lamunce kiyaye 'ya'yan musulmai da mata Kala sai amur yace ana ni فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه في عبد الرحمن بن عامر ده عبد الرحمن آه، عبد الله بن عامر ده عبد الرحمن بن سمرة سكتي نلقاه fa naqulu lahu as-sulh mu je mu hadu da shi al-hasan bin ali mu ce da shi sulhu muke so qala al-hasan wa laqad sami'tu aba bakrata qala yace hasan yace naji abubakar ya faɗa yace بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وترانا من زعل الله صلى الله عليه وسلم هنا خطبة جاء الحسن في سيدنا الحسن ابن علي يزو وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين حكى كويس عام الجماعة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو اخبرني محمد بن علي ان حرملة مولى اسامة اخبره قال عمرو وقد رايت حرملة اتناك حرملة قال يتي har malatu yace arsalani usamatu ila ali mai riwaya yace usamatu ya aike ni zuwa wurin sayyidina ali wa qala yace innahu sayas'aluka al'ana fa yaqulu ma khallafa sahibaka yace ya kai wanda aka aika in ka tafi usama yace in ka je wurin sayyidina ali sayyidina ali zai tambaye ka me ya hana abokinka Usama ya zo ya taimake ni ya kawo min gudunmuwa ya mara min baya Usama ce fa kullahu ka ce da shi ya kulu daga Usama na yana faɗa maka cewa laukunta kunta fi sidqil asad na ahbabtu an akuna na fi Usama ce ka ce masa yadda Ali ne ya tambaye ka ka ce masa kai sayyidina Ali Usama na faɗa maka cewa da za ka kasance a bakin zaki a cikin bakin zaki a wurin wurin tsoro kenan wurin hatsari kenan da na so na kasance tare da kai ma'ana duk inda kake ina tare da kai ko mai zai faru walakin za a lam lam'arahu amma wannan al'amarin da kuke ciki ni ban ga ya dace an yaki ba sa ni ba zan shiga ciki ba mun ga cikakken yanci sai na ali ina tare da kai ko bakin kura ko bakin zaki ko ina ne amma wannan al'amari ni ban da ra'ayin wannan yaki ban da ra'ayi azuba da jini da hannuna da iznina falam yu'tini shay'a yace da aka fada masa sayyidina ali haka bai ba manzon da aka aiko ransa bai bashi komai ba bai masa kyauta ba bai ba komai bai bashi komai ba ila فذهبت إلى حسن وحسين وابن rahilati فأوقروا إلى راحلتي. يتي سنة hasan da husayn da dan ja'far ahlul bait na ko naje na faɗa musu sai suka girmama ni suka ce a cika marakume na abinci kyauta bai faɗi ne aka bayar ba abinci aka baki kuɗi aka baki tufa aka bashi yace sai suka girmama shi suka tsora ma abin hawarsa kyauta babu yace wani babu إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه إن wani يفجون أبنا ya fita kuma ya je saba ya faɗi wani abu wancan a can daban sabanin wannan menene hukunci ma'ana ya zama mayaudari kenan ya zama gashash قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال يتي لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية a lokacin da mutanen Madina suka cire yazidu dan ma'awiya akan mulki akan sarauta akan kujera akan khilafa jama'a ibn umara hashamahu sai abdullahi dan umar ya tara sa da ƴaƴansa da makusantansa wa waladahu da ƴaƴansa fa qala sai ce da su inni sami'tu rasul inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya tara su yace ni fa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadar cewa yunsabu li kulli ghadirin liwa'u yawm al-qiyamah ranar lahira za a kafa ma duk mayaudari duk maciyin amana duk azali za a kafa masa tuta ranar tashin alkiyama tsakan al'umma tun daga farko har karshe ana nuna cewa wane da wane su ne mayaudara maciya amana sa'annan sai Abdullahi da Umar ce wa inna qad bay'ana hadha ar-rajula ala ala wa rasulihi wannan Yazid dan Muawiya mu mai mubaya'a da shi mubaya'an Allah da manzansa وإني لا min a أعظم من أن يبايع يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له sai Abdullahi da Umar عمر يقول بن ban بن ganin yaudara da cin amana sama da mu yi mubaya'a da shi sa'annan kuma mu muna yakarsa sai da ya nuna musu hatsarin yaudara yace babu wata manaji manzan Allah ke ranar tashin alkiyama farfajiyar alkiyama ga azaba da ke ciki kowa wanda ya cancanta yana sha tsari akan hasun mayaudari daɗi kan azabar da zai sha sai a kafa musu tuta wane mayaudari ne wannan tuta mayaudara ne wannan mayaudari ne kowa ya san ashe duniya mayaudari ne wane da da wane sai da ya nuna musu hatsarin wannan sannan ya jawo hankalin su ce wace yaudara wani cin amana ya fi mu baya a da mutum saboda Allah akan da addinin Allah akan biyi ma manzan Allah biyayya sa'annan kuma mu zo muna yakarsa muna son mu ture وإني لا أعلم أحدا منكم خلقه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه توفى بس أدبا ودكم wanda ya je ya yake shi ko yake ya janye mubaya'arsa ko ya je ma wani to shi ke nan tsakanina da shi yau ba ni ba shi قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ألوكة ابن زياد ومروان سكي كسن شام ووصل ابن الزبير بمكة ابن الزبير ينكر يتاكي جيكا زوى مكة ووصل القراء بالبصرة قراء مكرا شمع القرآن وأنت مكرا ثاني أنا كده التائبون مع كتوبة saboda laifin da suka yi suka tuba da suka eh, ibn zubair ya teka zuwa makka wa'annan suka je basra fan talaqtu ma'abi yace sai na teka na tafi tare da mahaifina ila abi barza al-aslami ni da mahaifina muka je wurin abu barza al-aslami hatta dakhalna alaihi fi darihi muka shiga gidansa وهو جالس في ظل علية له من قصب muka shiga sai muka same shi yana zaune a cikin wata rumfa tasa yana jin yana cikin inuwa fajalasna ilaihi sai muka zauna tare da shi fa'an an sha abi yasfahimuhu alhadisa da muka je muka zauna sai ubana yana son ya ji labari sai na bude magana yana jan shi da magana yana tambayarsa sa ya ji da in ya fara magana zai tsinci abin da ya ke so fa qala ya aba barza yace ya kai abu barza ala tara ma waqa fihi na ba ka ganin halin da mutane suke ciki ne fa awwalu shay'in sami'tu takallama bihi ce farkon abin da ji ya faɗa inni ihtasabtu inda Allah yace ni ina neman lada wajen Allah dan a ce an ce ka yi hushi don Allah ka yarda don Allah ka so don Allah ka ki dan Allah waɗannan da nayi yi hushi da su na yi hushi da su ne da hushin Allah ba san zuciyata ba anni asbahatu safitan ala ahya'i quraishi yace na waye gari ina mai hushi a cikin wani bangare cikin wani wani su kadan cikin Qurayshawa innakum ya ma'ashara al-arab ku ya ku taron larabawa kuntum ala al-hal alladhi alimtum min al-zilla wal qilla wad dalala yace larabawa kun san halin ku da ba ku da yawa kuna cin kaskanci a cikin bata ba ku da shiriya ba ku da karfi ba ku da yawa babu wata hazara da aka samu game da ku وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم تبس كما الله يردك ده مسلمك ده كما منزل الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون har kuka kai inda kuka kai yanzu kuka samu daraja da ɗaukaka sunan ku ya kai ko ina kuka samu daraja da eh, albarkacin wannan addini albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi ad-dunya allati afsadat bainakum wannan duniya da ta ɓata tsakaninku ta lalata tsakaninku ta sa kuna kiyayya kuna kashe-kashe kuna jayayya kowa na sai mallaki duniya inna dhaka alladhi bi sham wannan da ke can sham wallahi in yuqatilu illa ala dunya wallahi ba abin da yake ya sa yake yake sai dai dan ya samu duniya wa inna haula allazina baina azhurikum waɗannan kuma da ke tsakanin ku ana ce da su alqurra'u at-ta'ibuna in yuqatiluna illa ala dunya da wancan da waɗannan duk manufar su daya duniya suke so wa inna zaka allazi bi makkata wancan da yake makka abdullahi dan zubair kenan wa in yuqatil illa ala ba komai yasa yake yaki ba sai dai dan duniya وإن هؤلاء الذين بين أرضكم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا يتي وإن الأمر دك من دنيا أكيد قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شوبة عن واصل الأهدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال إتي عن كربونة سيدنا حذيفة بن اليمان يتي إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتي منافقين يوم منافقين ينزو sun fi sharri da munafikan da ke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu yawma idhin yusirrun wal yawma yajharuna yace munafikan da ɓoyewa suke yi yanzu ko munafikan yanzu fili suke yi قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي الشعثاء عن حذيفه قال انما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتي اي nifaka ita ce lokacin da ake lokacin manzon Allah shine ka koyi wani abu ka bayyana kishiyarsa ba haka bane to yanzu ba koyewa ce bai ce fa ammal yau amma yau halin da mutane suka kasance fa inna ma huwa al-kufru ba'da al-iman yace kafirci ne bayan musulunci bayan imani babu yace wani babu la taqumu as-sa'atu ba za a tashi alfiyama ba hatta yughbatu ahlul qubur har sai kowa ya bukaci ya zamo wai zamani zai zo kana tafiya da lafiyar ka ga mutum cikin kabari cikin kucewa ka ce ina ma da kai ke cikin kabarin ma'ana ya gwammace ya mutu ke nan da yana rayu yana da lafiya yana da kudi yana da komai amma fitina ta kai inda ta kai duk inda ka kai sai ka ruɗe ko wane ne kai mai hankali ya ruɗe malami ya ruɗe talaka ya ruɗe mai kudi ya ruɗe basaraki ya ruɗe shugaba kowa a ruɗe ki fitina ta kai inda ta kai har sai mutum ya zo yana fata ina ma da ba kiraye yau shi ke cikin kabari ma'ana yana ganin wanda ke cikin kabari ya fi shi hutawa eh, wani ya yi zamaninsa ya yi karfi ya samu karfi a cikin kujerar da yake duk abin da ya ga dama ya ga dama zai yi a cikin masar sai ya yi a kama wannan a daure shi nan ko da zai mutu a je a da kiwa ne yi kaza a cire kuri ba abin da ba za su ba a kwana a tashi sai lokacin sai zai wuce sai zai kamu da rashin lafiya yana kwance yana son a fitar da shi a je kasan waje a mai jinya bai yiwu ba aka zo aka tambaye shi ya ne me kake kuka me kake kara ne yanzu me yake damun ka Me ne ne yafi damun ka a cikin rayuwar nan sai yake da na kasance ina tunanin cewa mutuwa ita ce karshen bala'i duniyar nan amma yanzu na gano cewa akwai abin da fi mutuwa masifa aka ce menene wannan yace mutum ya shiga wani hali yana Allah Allah ya mutu mutuwar ta zuwa yace ya fi masifa da mutuwa ne ke ta kuma sa'atu hatta yughbatu ahli al kuburi ba za a tashi alkiyama ba sai mutum yana jin ina ma da shi ke yana fatar ka zama kai ke cikin kabarin yanzu da kawo ce ah, kabarin dan dole ko kabari Allah Allah kake ciki wai lokaci zai zo kana kai wurin sai ka ce ina ma da kai ce ciki a lokacin matsala ta kai ina kenan Allah ya kiyaye قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أنكر مودك من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعة بزاء تاشي القيامة با القيامة بزاء تاشي با حتى يمر الرجل بقبر الرجل هر سي متن يا شيجي ورين كبر وني فيقول سيتي يا ليتني مكانا ina ma da ne ke cikin kabari yanzu ba raye nake ina tafiya akan kafafuna wannan maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi manzon Allah ne fada wa ma ko alil hawa in huwa illa wahyu hadisi ne sahih babu tafyir zamani hatta ya'budu al-awsan yake babin da ke bayani cewa zamani zai zai canza mutane su suna bauta suna ta maguma gumaka suna shirka Allah ya kiyaye قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب اخبرني ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء دوس على ذي الخلفة وذو الخلفة راقية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية منذ الله كي القيامة بذات تاشبا هارسي معنا كان دوس sun je suna haduwa kuturi da kuturi baya da baya suna haduwa suna gogayya a wajen zilhalasa wani gunki ne wani wani ne da gunki ne da suke zuwa suna haduwa za su je su haduwa da ya abu ya'buduna fil jahiliya wannan gunkin shine su gumakan su aka kasance ana bautawa a cikin jahiliya addinin musulunci yazo ya hana wannan manzo Allah ce lokaci zai zo kuma haka ga zaka ga mata na gogayya kuturi da kuturi baya da baya jiki da jiki mazauni da mazauni suna gogayya za su yi ne za su wajen ne ku fada da harshen yanzu za su wajen bokaye duk inda mai bokaye bahaushe inda bahaushe ya kuskure shine da malamin fikihu a tsoro da malamin kaza da da mai tsubbu da matsafi da mai sihiri da mai dukkan malamin to sai al'amari ya rikice mace ita ba a ba ta san aka ce akwai malami kaza akwai malami kujalli akwai dan shekan akwai kaza duk da ake mata akwai malami da abu ya dame ta shi kenan bara ta tashi ta tafi na kawo kuka na ga abin da ya dame ni ga abin da nake so kenan. ita ta yadda wai tun da ake mata malami shi kenan yanzu kuma za a ce malami ya yi kuskure ko ya yi abin da ba daidai ba duk abin da ya ce sai ka je shi ai rago babban rago ai wannan ai da sauki bakin kare za ta karnuka ƴaƴan karnuka da bakin kare a je a kawo jaki a je a kawo dan adam a ɗaya ɗebo za a ɗaya ɗebo za duk ba abin da ake kiran ba ya za ka yi fitina ce ba dan adam ba aljanu wa sai da suka fada a cikin wannan suka ce wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala Allahi kadiba yaushe zaka yi tare da malami da bugu da tarbi da gemu da rawani a ce zai karya zai sihiri zai sati zai menene saboda wannan duk yayi ne dai ya yaudare su sa ta sallama kanta ta bashi shi nan duk abin da yake kai duk abin da yake kai duk abin da shi ke da shi za a yi sati za a yi sihiri kafirci wallahi wani daga nan da ke da kai da shi duk ba za ku tashi nan ba sai kun fita musulunci qaulan wahidan jumlatan wa tafsila menene ba ai ba ku jalli duk wani mai zuwa wurin matsafi wani dan boka tana shiga sai ya zagi Allah da manzo Allah ka gani kuma dan ranka na san abin ka kike da zaka ka shi ina yake yanzu qahharahu al-qahhar Allah ya nuna masa matsayi zagin Allah dai da manzansa jafa'i amma mutum ya ji yana son kuɗi yana son mulki tana son kaza yana son kaza yana son kaza ya yadda ya sallama وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله واستعذوا بها حتى يقولوا في حديث غير إنكم إذا وإن كجيزة أنا إسي زايد آية القرآن آية حج سنة مزالة وإن كان كزونا دا سوكا كفي إن كزونا ما كان تارد سو إنا كي لكي أكي لكي يستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ba wani abu suke fada ba fa cewa suka yi waɗannan makarantar alkur'ani alarmomi waɗannan malaman waɗannan makarantar alkur'ani masu manyan turi masu suna istihza'i izgiraki ma mahaddatan alkur'ani sai Allah ya ce abillahi wa rasul abillahi وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا suka ce ai ba wannan abu ke fada ba magaman mahadar zance ne tafiya ce in ba ana hira ba in ba ana barkwanci ba sai Allah ke la ta'tadiru babu wani hanzari yau kada ku kawo hanzari littafi kafartum ba da imanikum bayan an tabbatar musu suna da imani aka ce kafartum ba da imanikum inna hu an ta'ifatin nu'azzib kalmar da suke fada fa ba wata kalma ce. wannan malaman mu mahadmata alqur'ani masu manyan tumbi masu kaza masu kaza abin da suke fada muke nan aka ce lada ta zini kan kafartum ba da imani ina ga wanda yake aka ce je ka kai kaza je ka ɗebo kaza je ka je kaza je ka kashe dan adam je ka kawo bakakin karnuka me ne za su yi maka bakakin karnuka ko jajayen karnuka me za su yi maka bukatar me za su biya maka ba abin da za su yi maka sai dai su da kai cikin addini je ka yanke harshen dabba za a daure shi za a yi menene duk abin da ya gayyato aljanai kenan wannan ya wannan sihiri wannan ya sihirta wannan wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza me amfani da zai muku a kwana a tashi a kwana a tashi shi kansa Allah ya nuna masa matsayinsa inna rabbaka da bil mirzad aka waye gari ina yake yau ya bar duniya ya koma ga Allah shi ke nan Allah ya kiyaye a wannan lokacin manzo Allah ke za su je suna bauta ma gunki su je suna haduwa wajen to yanzu kuma malamin eh, mai subbu matsafi mai sihiri duk inda ake cika ke قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قهتان يسوق الناس بعصاه يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي بزا تاشي القيامة با sai wani mutum ya fito cikin bani qahtan yana koran mutane da sandansa ma'ana yana hukunci akan mutane yana dawo da su Babu furujin Nari babin da ke bayanin yana cikin alamomin tashin alkiyama wuta za ta fita hira wuta za ta taso daga gabashin duniya gabas. Sai yamma Wakala Anasun har na biyu Sallallahu alaihi wa sallama Anasun ya ce maza Allah Sallallahu alaihi wa sallama ya ce. sa'ati farkon alamomin tashin alkiyama naru wata irin wuta ce tafafurin nasa min almashi. ila al da za ta koro mutane daga gabas daga gabashin duniya zuwa yamma yanzu duk matsalan ta tashi daga yamma na sai a je gabas ko to wannan in lokaci yayi sai ga kuma fitina ta koro mutane daga can shikenan suna zuwa yamma الله يسلم قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب اخبرني ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه من ذا الله يتي القيامه بذات تاشبا حتى تخرج نار من ارض الحجاز har sai wata irin wuta ta fito daga kasan Hijaz tubi'u alaqal ibn bi busra wai tana haskaka wayan da kuma daga busra ma'ana kinaya ce na tsananinta da kaifinta قال القرطبي في التذكرة إمام القرطبي المالكي يبدا أكل لتابي في التذكرة في أخبار الموتى وأمور الآخرة لتابي نيمي بما مايكي إمام القرطبي التذكرة في أخبار الموتى وأمور الآخرة معناه جلد متوى har kabari har a wayi gari har aljanna su je aljanna ja'alana Allahu minhum yan wuta su je wuta a'azana Allahu minha yace kharajat narun bil hijaz yace wata wuta ta fito daga hijaz bil madinati daga madina wa kana bad'uha zalzalatun azima yace farkon ta girgiza aka samu fi lailatul arba'a bada بعد الأتمة الثالث من جماد الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت وظهرت النار بقريظة عند قائد تنعيم ya ba da labari ce an samu ta ta daga Hijaz ta fita daga Madina dare kaza lokaci za ga adadin ma zama da ta yi قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي يوشك الفرات أن يحفر عن كنز من ذهب يا قصة كوجين فرات يا كامل ya janye sai a ga ga dutse na zinariya ma'ana ga dukiya masu ɗimbin yawa ta inda mutane za su je suna wasasa suna wawatu suna wawasa suna kashe juna wanne kashe wannan wanne kashe wannan ba duniya ta kawo wannan ba me yasa kake so ka kashe dan wanka dan ka gaji duniya me yasa kake so ka kashe dan ya kare kada ya riga ka kada duk abin da ke kawo kenan sai manzo Allah ce to in lokaci ya kai duk wanda ya je wurin kogin Furat ya ga wannan kada ya dauki komai يا فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أجل